dala ɗaya dubu ɗaya da ɗari ɗaya da har da naira tamanin ɗazi yanzu ne ya dawo da ɗari ɗaya da arba'in. Wani ɗan kasuwar canjin da ba na gwamnati ba kenan yana tabbatar da nawa ake canjin dala a kasuwannin nasu a yau Alhamis sha tara ga watan Oktobar shekarar dubu da ashirin da uku da muke ciki. Matsalar faɗuwar darajar naira abu ne da ya ƙara ta'azzara musamman a makonnin baya-bayan nan inda ake sayan dala ɗaya akan naira ɗari tara da casa'in da biyar zuwa sama da dubu ɗaya da ɗari ɗaya kasancewar ƙarancin dala a cikin Najeriya lamarin da ke jawo hauhawar farashin kayan kayayyakin masarufi da sauran ababen amfanin gida na yau da kullum kamar yadda Malam Aminu Abbas Gumel ya shaida mana. Maganar tashin dala a kasuwannin bayan fage abin sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda a kullum dada sama take saboda haka wannan tashin dala gaba ɗaya bata al'amara duk wani wanda yake kasuwancin imports a yau in ana samun mutum ɗari suna yi a da yanzu mutum goma ba sa iya yi saboda ba ma tsada dalar ba samun ta ma kansa ya zama jidali haka zalika maganar tashin farashin kayan masarufi ban ce miki a yau akwai wani ma'aikaci da ya zai kusa kaiwa darakta ba wanda a yau albashinsa yake a sassa ya yi hidimar gidansa na wata guda to da wannan farashi na kayayyaki da tashin dala abu ne wanda ya saka mutane cikin rudu kullum ba fix farashi abin da ka gani yau an jima ka koma akwai tendency na ya tashi kuma muna ba wa gwamnati shawara da ta fito da hanyoyin da wannan dala za ta samu abinci ya shigo inda ni a gani na za a bude bodoji insha Allah za a iya samun sauƙin kayan abinci alƙalman ƙiddiga dai sun yi nuni da cewa faduwar darajar nira na shafar kusan dukkan 'yan Najeriya kama daga ƙanana da manyan 'yan kasuwa, da man fetur, ɗalibai da ke karatu a cikin gida dama wajen ƙasar, ma'aikatan gwamnati da na kamfanoni masu zaman kansu da dai sauransu. A yanzu dai ana sayan dala ɗaya akan nera dubu ɗaya da ɗari ɗaya sama a kasuwannin bayan fage saɓanin farashin da ke shafin yanar gizon babban bankin Najeriya na naira ɗari takwas da tamanin da uku da kwabo hamsin da shida. A yanda wasu 'yan Najeriya ke alakanta dogayen layin da aka fara gani a gidajen mai a manyan birane mutanen kasar da rashin wadataccen dala wasu kuma na zargin cewa wasu dillalan mai ne ke ɓoye mai malam kasim garba kurfi masanin tattalin arziki ne a najeriya inda ya ce wannan abin da ya faru bai ba mamaki ba domin duk wanda ya san halin da ake ciki ya tabbatar da cewa wannan abin zai tabbata babu ƙasar da za ta zo ta cire tallabin mai sannan ta daidaita canjin kuɗinta ta mai da shi kaifi ɗaya ba dare da ta je ta nemo wadataccen daloli ba su tabbatar da wancan gibin da ake da shi an yi maganin shi daga ɗari shida yanzu ana magana sama da naira dubu da ɗari daya, kuma ba a tsaya nan ba ana cikin wannan halin ga wasu abubuwan da gwamnatin tarayya da ta dakatar da su ta ce ba a ba su damar su je su hidda dala daga banki sai aka ce an ƙara musu kai baka ƙara samun dala ba ka ƙara ɗauko su kaya ka azama kanka shi yasa ke ga muna halin da muke ciki a yanzu mafita shine gwamnatin ta tashi tsaye ta je ta nemo dala to yanzu an ce a ruga an ta yi IMF ana neman ta bada bashin biliyan ɗaya da dubu ɗari hudu wannan yana da kyau amma muna buƙatar fiye da haka so gwamnati dole ta tashi tsaye don ta samu ta rage wannan gibe yanzu an ce da ana tono ganga miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu yanzu an kai shi da dubu ɗari biyar wannan yana da kyau amma gwamnati ta miƙe daga cewa mun koma miliyan biyu kamar yadda muke da idan aka yi wannan zai ƙara kawo dala kuma zai rage mana gibin da buƙatar da muke da shi sannan na biyu kuma gwamnati ya kamata ta tashi tsaye ta tabbatar da cewa wannan refinery na wata ba na wata bane ba na Najeriya a yi kokari a ga duk abin da za a taimaka mashi ya fara aiki fara aiki domin mai maimakon ka je ka nemo dala ka sau mai sai ka nemo naira ka bashi ita kuma kanta idan refinery na gwamnatin tarayya suka fara aiki wannan zai rage dalar da muke nema sawo tataccen mai zai rage me yasa ake samun kyau. ana samun kyau saboda yan kasuwa ba su samun dala na wasu masana dai na ganin cewa faduwar darajar naira baya rasa nasaba da ɗage takunkumin da babban bankin kasar yayi akan wasu kayayyakin da aka haramta shigowa da su cikin kasar tun shekarar 2015 ranar 12 ga watan Oktobar da muke ciki Lima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja Najeriya